An kaddamar da wata kungiya ta sa kai mai suna Self Medicine Foundation da za ta taimaka wajen wayar da kan matasa da kuma ba da shawara ga gwamnati wajen kawo ƙarshen illar shan miyagun ƙwayoyi a ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar likitocin haɗa magunguna ta ƙasa Pharmacist Ahmed ya kasai don da ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka. Kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan miyagun shan magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da mu sa bakinmu a yadda za a yi gyaran irin waɗannan kundi da har da inda za a fito da doka mai tsanani da sauransu kuma mu ringa biyan wani abu da za a ringa binciken magunguna a inda ake sai da su a ga cewa an yi bincike magungunan nan hakika na gaske ne ko kuma na gaske mu ringa zuwa da kundi muna bayar da bayani da sauransu kuma za mu ringa haɗa kai da wato da su masu shari'a da su kansu masu shigar da doka kamar polis da sauransu ganin yadda za a yi ga hakika duk wanda ya kamu ya shiga wannan shigantaka an hukunta shi ba a rufa masa asiri ba da eh. ko wani illa miyagun kwayoyi ke da shi ga ƙasa? to miyagun kwayoyi ko kuma kasan abin guda biyu ne akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse to kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi don mun hada dama za mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi kamar yadda muka ga yadda yake lalata matasa yake lalata tattalin arzikin kasa kuma mutane suna haukacewa kuma yana lalata arziki yana kashe aure yana rusa matasa da sauransu to waɗannan abubuwan duka eh, ƙasa na cutuwa tun ma ba a ce kunya a ƙasa ta yi asarar matasanta ba to kuma lafiyar kama idan kana shan irin wannan magunguna za su iya taɓa lafiyar za su iya taɓa kwakwalwaka za su iya lalata ka sai sa za ka ga da yawa yara sun haukace saboda irin waɗannan abubuwa so wannan abu ne da yake taba kai kanka ya taba iyalinka ya taba yan ka ya taba ƙasa ya taba duk inda ma kake zaune eh, so wannan babban al'amari ne a ƙarshe pharmacist amir ya kasai ya ba da shawara wajen magance illar shan mayagun kwayoyi a ƙasa kamar haka to shan mayagun kwayoyi abu ne da ya shafi kowa tun daga gida tarbiyya tun daga makaranta su ma tarbiyya da kuma kula da sa ido akan abokan yara yadda suke eh, motsawa yadda suke yin abubuwansu sannan kuma a san da za a yi an katse inda ake samun waɗannan magunguna da kuma hukunci mai tsanani ga waɗanda suke shigo da magunguna ko kuma suke sayarwa. kuma a gina cibiya ta horar da yara da za su horo a ajiye su waje ɗaya kuma a ringa koya musu sana'a har su zama mutane da kuma a sa mutane tsoron Allah san cewa hakika in ka cuci kanka da kanka akwai ranar ƙin dillanci kuma wato kar a bari ana bawa waɗanda suke irin wannan lalata ana ba su girma da mukamai suna nuna wa yara kamar wani abin alheri ne ko wani abin ka zo ka gani ne to idan ana bayar waɗannan makamai da wani ci gaba zaka ga matsala ne babba to duk waɗannan abubuwa abu ne amma dai doka da horaswa tana da muhimmanci kwarai da gaske shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi suka sa a gaba wajen kawo sa musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci babin ya murai amurka daga lagos